قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin littafinsa mai tsarki faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wannan aya mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wasu sharuɗai guda biyu waɗanda da su ne ibada take inganta wato duk lokacin da bawa ya bautata wa Allah subhanahu ta'ala ba tare da waɗannan sharuɗa guda biyu ba to ya tabbata ibadarsa ba karɓaɓɓiya ba ce ubangiji subhanahu wa ta'ala baya karɓar aiki sai ya haɗa waɗannan sharɗa guda biyu sharaɗi na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce amal amalan salihan wato wanda yake so ubangiji ta'ala ya karɓi aikinsa to ya bautata wa allah da aiki nagari malamai suka ce menene aiki na gari suka ce aiki na gari ne aikin da yake dacewa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato idan ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba daga kowa ba wato kada ka kuskura kai zaton cewa za ka bautata wa Allah da duk abin da ake hakaitowa ko ake rawaitowa daga kowa a'a za ka bautata wa Allah ne da abin da ya tabbata daga manzan Allah shi kaɗai. sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da wani ya umarce ka da ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala da wani aiki sai ka duba ka ga babu dalili da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya kamata ka yi amfani da hankalinka ka gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba a bautata masa sai da abin da manzansa ya zo da shi wannan lamura su ake kira bida'a su malamai suke cewa bida'a wato bida'a Shi ne ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da manzan Allah bai umarni da shi ba manzan Allah bai ce kai ba su ce maka a'a ai an hakaito wane ya yi bacci ya tashi sai ya ce ya gani a bacci ce maka nama Ahmadu Tijjani wato ya yi bacci sai ya gani a mafarki shi mafarki ba a addini da shi ba a bautar Allah da mafarki ana bautar Allah ne da abin da ƙura'ani da sunna suka nuna to abin da littafin Allah ya kunsa da sunnar manzan Allah da shi ake bautar Allah ba a bautar Allah da mafarki kai Ahmadu Tijjani ya kai matakin da ya ce ya ga manzan Allah kai tsaye ba ma a mafarki ba ya ce yana zagayawa sai suka haɗu suka haɗu a nan ma ya karɓi abin da yake kira da suna salatul fati salatul fati ya ce muna ina zagayawa sai muka haɗu muka yi kicibus da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce sai na karɓi salatul fati ya ce sai maza Allah ya ce min idan ka karanta salatul fati sau ɗaya daidai yake da ka karanta alƙur'ani sau shida wato wanda ya sauke ƙur'ani sau shida ya karanta ƙur'ani daga farko har ƙarshe sau shida ladansa ɗaya da wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya yake cewa idan ka karanta salatul fati sau ɗaya daidai yake daga karanta ƙur'ani sau shida wannan magana magana ce da duk musulmin da ya ji ta zai tabbatar da cewa ba ingantacciya ba ce duk musulmi idan ya ji an ce akwai wata magana da take daidai da littafin Allah ko kuma ma tafi littafin Allah zai yadda? akwai musulmi da zai yadda cewa akwai maganar da tafi maganar Allah akwai maganar da zaka karanta kana da lada sama da ladan da zaka samu idan ka karanta maganar Allah akwai babu musulmi mai hankali da zai ji wannan magana ya gazgata ta a ƙarshe ma ya ce mun haɗi da shi wato yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya la manama wato mun haɗu kai tsaye ina zagayawa sai muka haɗu ba ma a bacci ba yace sai yace mun sau ɗaya wato idan ka karanta salatul fati sau ɗaya daidai yake da wanda ya karanta alƙur'ani sau dubu shida dubu shida ya ce wanda ya sauke ƙur'ani sau dubu shida dubu shida ya ce daidai yake da wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya to kaga wannan idan ka lura da kyau zaka ga wannan kafirci ne wannan kafirci ne domin duk wanda ya ɗauki wata magana ya sanya ta sama da maganar Allah babu shakka ya kafirta domin maganar Allah ita ce magana mafi girma babu wani abu da ya kai littafin Allah tunan haka abin da nake so mu fahimta a gurguje shine wajibi ne ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzan Allah sana abu na biyu dole ne ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada wannan shine abin da malamai suke kira tauhidi ina fata muna fahimta wato abin da suke nufi da tauhidi shine ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada kada ka kuskura ka sanya wa Allah kishiya kada ka kuskura ka ɗauki wata ibada da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala ta ka sanya ta ga wani Allah idan kai haka kayi shirka shirka shirka shine ka sanya wa Allah kishiya ka ɗauki ibada ka sanya ta ga wani Allah ka kira mamaci ko ƙabari ko ka kira ƙubba ko kuma kai ɗawafi da abin da ba ɗakin Allah ba wani ita ce shirka ita ce shirka ka ɗauki ibada ka sanya ta a inda ba mahallinta ba mahallin ibada shine Allah Allah ta'ala shi kaɗai ya cancanci a bautata masa shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa cikin littafinsa mai tsarki zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al kabir ubangiji ta'ala ya ce allah ne abin bauta da gaskiya duk wanda aka bautatawa ba allah ba to huwal batil wato abin bauta ne bisa ga rashin cancanta kowaye ko da mala'ika ne ko da annabi ne ko da manzo ne ko da waliyi ne ko da salihin bawa ne duk abin da ya kasance matukar ba Allah ba ne bai halatta a bautata masa ina fata muna fahimta to wannan shine addinin musulunci shi yasa zaka gane cewa sufaye sun yi nisa da addini nisa mai tsananin gaske sufiya nesa suke daga addinin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nisa mai tsananin gaske dukansu babu wata ɗariƙa ta sufanci da za ka ce tana kan littafin Allah ko sunnar manzan Allah babu dukkansu sun kauce wa tafarki dukkansu ba su dace da abin da ƙur'ani ya kunsa ko abin da manzan Allah ya ce ba sallallahu alaihi wa sallam kada ka ce min a'a ɗariƙa ta suwana tana da kyau a'a dukkansu duk wata ɗariƙa ta sufanci tana kan ɓata duk wata ɗariƙa ta sufanci ta kauce wa farki madaidaici kada ka ce mun a'a tijjaniya a'a su ma haka kada ka ce mun burhaniya su ma haka kada ka ce mun khatimiyya su ma haka dukkansu sun saba wa ƙura'ani sun saba wa sunna idan kana so ka yi addini ga Allah irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai wajibi ne a kanka ka koma zuwa ga ƙur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rabu da duk wata jama'a ko ta ɗariƙa ko duk abin da za ta kasance da haka ƙarshe a gurguje ibada ingantacciya ita ce wacce za ta kasance ga Allah shi kaɗai wato akwai tauhidi cikinta sannan kuma ta kasance da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta wannan shine addini ingantacce wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya zo da shi a bautata wa Allah shi kaɗai kuma a bauta masa da abin da manzan Allah ya zo da shi idan ka fahimci waɗannan abubuwa guda biyu to ka fahimci a shahadatai ne wato shahadatu an la ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah wannan shine ma'anarsu shahadatu an la ilaha illallah ka kaɗaita Allah da ibada shahadatu anna muhammadar rasulullah ka bauta wa Allah da abin da manzan Allah ya zo da shi ina fata muna fahimta to wannan shine addinin musulunci baki ɗayansa shi yasa duk inda muka je muke wa mutane maganan cewa su rabu da tasawuf to sufanci bai da alaka da musulunci kada su ce maka a'a mu 'ya'yan manzan Allah ne ko kuma mu jikokin ma'aiki ne da sauransu duk magana ce ta ƙarya ba ta da tushe ba ta da asali cikin addini ce maka mu jikokin ma'aiki ne ko kuma mu 'ya'yan hassan ne ko 'ya'yan husaini wannan ba addini ba ne ina fata muna fahimta to wannan shine ubangiji ta'ala ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uqaddim shehab وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان